ta buga ku ƙara samun ai ɗan da nake ɗin nan ɗan makabunin nan na in ba za mu wa alaikum salam kai aiki fa ya ya ɗauko gashi aiki ga ga ga kuma a komai ya tsaya haka aka ce ma a to tun yaushe yaban da kaga wani a sama ni da yanka wani miki ni ko birkila a gurin nan yau wata nawa to ai lokaci ne kuma komai a hankali ake yin sa eh a hankali ake yin sa eh. to kana nan dai kalau ko lafiya lau alhamdulillah ah. ke ma na shigo to tunda abin nan ya ci ya ci yawa matsayin ka na makoci na har abada da makoci dan uwa ne kuma shawara ta kirki ta kama dole in baka haka ne gidan nan tunda ya ki gamuwa kuma yanzu na san babu abin yin ka sayan min da shi kaga sai ya haɗe da nawa baki daya tunda da nemi filin da ba tun farko ka ki sayan min eh. to yau kare tuka tuka tuka ga gini ya tsaya eh, ne yanzu in baka shawara ka sayan min da shi ni sai in haɗe baki daya da nawa ina fata ka gane na sayar maka in koma ina ah Rabin garin nan duk ba haya suke ba? Haramun ce haya? Dan kayan haya wani abu ne? Kanka aka fara? Kuma Allah ya raba min asiri in zo ina kokarin muhalli kuma ka ce wai in siyar maka ka haɗe da naka ni wannan wani irin mugun makoci nake da shi wani irin tsinan na makoci Allah ya haɗa ni da shi ne tun gurin na yana fili ba tare muka siya da kai kuma yanzu da na san zan yi wannan ginin da yanai na haɗa na ne wannan iyayen gidan na dai da kake gani kake jin labaransa a duniya su suka taimaka min fannin sai filin kuma su suke min ginin ƙarfi na ya ƙare ɗana ba taimaka min yake ba to abin da ba aikin komai yake ba to ba Allah ya rufa maka asiri ba Allah dai zai rufa maka asiri to eh barawo da kaya sunansa barawo in ba kaya sunansa Muhammad na'am eh gidan aka fitar da foundation ana alama gida dai amma aka gina ka dora ka kwano aka komai da kuma aka sake mara ya zama gida yanzu bai zama gida ba kango zan saya to ni ba zan siyar maka ba ba za ka sayar mun ba ba zan siyar har abada kuma ko zan sayar da gurin nan duk talauci in ya jo ni ko zan sayar da gurin nan billahi zai ba zan siyar ma ba kai fa dan bakin ciki ne fa har abada bakin ciki kake da arzikin da Allah imin na gane ka ni kai ni kai kake bakin ciki da ni na gane bakin ciki Allah ya da nan da wata guda zaka zo ka tarar na rufe gidan nan domin na gaya malamin soja na gaya malam dan Amina na gaya mata wallan muradin wallahi ba zan zama mi arako ma baya ba sai kaga gidan nan an rufa shi ka zo cikin gidan nan kaga an gama komai a dauri kashi ko ba ta gida shi wannan gidan ba kana shi kurkuku ba da wannan gidan ai za ka ni ma din da kake gani ai ni ma da ne hakan ka ga ya mun taimako ni ma taimaka ma iya haƙƙin makotaka eh. da ka sa na a gaba tun ban kai haka ba tun ban tsufa ba ka sa na a gaba kake yi da ni kake munafanci na kake cin duniya ta kake bakin ciki ai bakin ciki bakin ciki haka ka fara gani yanzu ka fara gani bakin ciki ba dai kana kana kana ga waziri da bai ba kana cewa waziri da bai ni menene ni menene eh. to haka ka gama haka zaka kyale mu to shi kenan na gaya maka kuma malamin Amina kafa da kafa zan je ga masa ce kar ya taimaka maka to shi kenan in an baka kudin ma caca kake yi Dan da baka caca da tuni ka gama ginin gidan nan. Dan na zama ila na boye mai washe dan coge shikenan sai in caca a ban kuɗin in caca. Ni caca ina ni ina caca. Batan basira da kwan Allah da goge. Ina ni ina caca ina ni eh, eh. ina ganganci haihuwa da damuna. A to kuma wannan kuma kai kaga zaka iya. Kuma Allah da gidan nan ba zai gamu ba. To shikenan. Kuma harka ta arziki in dai taka ce na ba ni ba ita kai ma har ka arziki inda ta ce ba kai ba ni ba na so ko saka ta watsi kuma ko zan eh. sai da gidan nan ba zan sayar ma ba ai kun zan yi kara kuwa eh, kai kururuwa zan yi kara na ga maka zan kara na ga maka kai wallahi ban da ina ganin cewa kan ja kai na akiya a lungun nan wallahi da na saka a gaba wallahi tallahi da hina mutsa kaka wannan ga rage mutuwa aiki kenan ehe da na mutsa kaka ko da ko kana shakka babban moli ne duk inda dake kanka inda ka san tsawa ta wado maka haka zaka ji a jikinka so kake na biye maka eh. ni ma in zama shashasha baba kamar sha. to ai kai dama tun da ka gudo daga gidan mahaukata ai da wayo na da sani na da girma na ka gudo daga gidan mahaukata aka yi maka dauri yadda ka san an kama mahaukacin kare aka zuba ma sasari ta duguja na karmami su suka tare suka danne ka saba ladan yalwa sai iliya shaga su suka daure ka aka ka gidan mahaukata in baka sani baka je ka tambaya in ma ka manta ka je ka tambayi iyalanka ni na rufa maka asiri na rufa asiri baba ari da wanda aka kai gidan mahaukata larura daga Allah ce da kuma wanda aka kwato a gidan kokino gidan giya ba kai da ba ce tsohon mahaukaci ko kuma ce tsohon dan tsohon dan giya wa za fi kallon daraja ni tsohon mahaukaci kai tsohon dan giya a kowane lokaci eh? zaka iya rafa mutum da duka yanzu dan giya tsohon dan giya ba zai wannan ba kuma duk iskancin da kai da iya shegen da kai in dai ba shirka kai ba eh. ita ma shirka sai ka mutu kana yi eh. ne ka haɗu da babban masifa domin la'ana Allah ta tabbata a gare ka wanda dai ya mutu yana shirka duk abin da kai na sabo in dai ba hakkin wani ka ci ba to Allah zai yafe maka in an tuba ko in aka tuba to a yanzu duk abin da kake tunanin layin da na duba ba kai yanzu kana zagaya hayin fulani ai na san a'a hayin saniya nake zagaya ba hayin fulani ba katan banza macuci mai bakin ciki da ni kuma wallahi haka zaka haka zaka hakura da bakin ciki wallahi bakin ciki ne zai kashe kan Allah ya so yarda daraja na Muhammadu sallallahu alaihi wa wasallam sai na gina gidan nan. na rufa shi an yi fanti na tuka fulawoyi ni ma in yi koyi